a irin wannan rana a wannan lokaci muna karatu a wannan littafi na ahkamul jana'iz wa uha wadda a sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ya wallafa muna karatu a kan maganar daga hannuwa lokacin yin kabbarori a sallar janaza wasu tashin malamai suna ganin in an daga hannu a kabbarar farko wadda take takbirar islam ga sallar janaza a wato kabbara ta farko ba za a sake daga hannu ba sai dai a yi kabbarori kawai ana cikin bayanai na nuna inganci ko rashin ingancin daga hannuwa a sauran kabbarori in ba kabbarar farko ba a cikin wannan bayanai muke da haka mun tsaya a shafi na 148

ذلك عدل من هذا الفرد وهو الاختيار الكثير من أئمة البلد من قوانين الطب للتلقي لكن العالة السياسية على خلاف ذلك وأن بانتظام التلقي ولكنهم يرون رفع الأيدي في تسييرات الجوائز في ثلاثة أيدي مع أن من حصل لها أيضا الرسول إليه صلى الله عليه وسلم قول محمد na'am yace kul ni kuma nake cewa kamar yadda yace wa ma mu ila abi hanifa abinda aka jingina zuwa ga abi hanifa ko wadda yake bayani a baya ya jingina zuwa ga abi hanifa ruwa fi kutubi surah a kutubi shurah min al-hanafiyya an rawaito a cikin littattafai na masu sharhi a cikin mazhabar hanafiya a bayanai waɗanda suke nuni zuwa ga matafiyar abu hanifa rahimahullah falatagutarru bima ja a filhashiya ala nasabin raya daukar ka rudu da abin da ya zo a cikin littafin alhashiya wato ina ce hashiya littafin da aka yi ƙarin bayani ko ta'aliki akan wani littafi nasibin raya shine asalin kututun littafi sai aka yi hashiya a da akwai wani lokuta da suka wuce yawanci duk littafin da aka wallafa sai ya ce masa hashiya yawanci ko kuma a yi hashiya kan littafin da yake nan ko ɗalibin malami ko wani daga cikin malamai ya yi sharhi ko ta'aliki akan wani littafi ne sai ya ce masa hashiya shi ne ce wala ta gitar bi ma ja'a fil ala nasbir raya shafi mujalladi na biyu shafi na 285 min at-ta'ajjub min hadha al-'ajb abun ya zo a wancan littafi hashiya din na daga mamakin da ake game da jingina maganar daga hannuwa a kabbarori bayan kabbaran farko zuwa ga abu hanifa mana a jingina wannan maganar cewa abu hanifa shine matafiyarsa to a hashiya din ala nasbir raya yayi mamaki sosai wa huwa ikhtiyaru kathirin min a'immati min a'immatin minhum kama fil mabsut li lisarqati ko lisarqati wato shine zaɓin da yawa daga cikin manya-manyan malamai a cikin ilimi in ban da wasu kaɗan daga cikinsu kamar yadda ya zo a cikin littafin almabaso na asarafi mujalladi na biyu shafi na 64 ta ce lakin al'aƙala عند inda لكن A عند fi على amma aiki da aka sani a mazhabar hanafiya ya saba da maganar ɗaga hannuwa a kowane kabbara a rubuce an rawaito an jingina shine abunan cewa raf'ul aini fi kulle takbiratin fi salatin jinaza kamar da yake fakarar da ta gabata cewa a من قول أبي حنيفة برفع الأيدي من كل تكبيرة في صلاة الجنازة أثرات يقواش ولم يأتي قبض عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أبن دي فلا شين يتي to abun da yake aikace a mazhabar hanafiya shine saɓanin abun da yake rubuce a wancan littafi kuma an jingina abun da aka rubuta zuwa ga cewa abu hanifa ne rahimahullah ya faɗa ko ya aikata alhali abinda ake gani zahiri kuma ga masabar hanafiya shine in sun yi kabbara suka daga hannu a kabbaran farko a sannan janaza ba ta sake daga hannu amma an rubuta cewa kuma an jingina cewa zuwa ga abu hanifa ana daga hannu a kabbaran farko da kuma sauran kabbarori guda uku na sannan janaza haka shine ya sa eh, suke mamaki a ah, yace ala lafi zalika wa huwa alladhi jazama bihi sarafti wannan shine magana da shi a sarafti ya faɗa kai tsaye ko ya yanke da shi na abun da ya yanke tabbatar shine cewa aiki a hanafiya shine kawai ana ɗaga hannu ne a kabbaran farko ba ɗaga hannu a kabbarori gaba ɗaya ba to amma bayani kuma a rubuce da jingina bayanin kuma cewa hanafiya haka ke yi ya zo cewa suna ɗaga hannu a kowace kabbara ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن سنة جنين سوى ذا إيا أغا حنوى أكبروري da ake yi na ƙari a sallolin idi guda biyu a sallan idin fitir ana kabbaran farko sannan a kabbarori shida bayanta duk da wani kauli kabbarori biyar bayanta to a sallan idin abunan abuha shi ma ana yin haka to shi ne suka ce to waɗannan kabbarorin da ake yi a raka'an farko a raka'a ta biyu banda kabbaran tasowa za a yi kabbarori guda biyar kuma to shine suka ce to waɗannan kabbarorin da ake yi da wadda aka yi tun kafin a farkon fara sallah sallan idi ko sallan idin azumi ko sallan idin lahiya to ana ɗaga hannuwa a kowace kabbara su hanafiya suna ganin haka ma annaha la asula laha aidan tare da cewa wannan ɗaga suwa ba a samo tushe ko asalin bayani ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi haka ba wanzur al-muhalla yace kadu wa littafin al-muhalla na ibn hazm rahimahullah mujalladi na biyar shafi na 83 a wannan tsaba yace na'am rawan bayhaqi a sanadin sahihin an ibn umar eh kwarai lallai imam al-baihaqi ya rawaito a mujalladi na hudu shafi na arba'in da hudu bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an ibn umar zuwa ga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janaza cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya kasance yana daga hannunsa a kowace kabbara daga kabbarorin da ake na sallan janaza ba kawai iya kabbaran farko yake bari ba kabbaran farko zai daga hannu an yi ta biyu ma zai daga hannu to shine a wannan ingantaccen isnadi ya zo zuwa ga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma cewa haka yake yi faman kana yazunnu annahu la yaf'alu zalika illa li tawqifin min an-nabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa'a duwanda yake ganin cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba zai aikata haka ba in ba dai ya ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bane to wanda da yake ganin haka cewa abdullahi bin umar yayi ne don kawai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to fara hu an yarfa shi shi kenan sai ringa dagawa وقد ذكر الترسي عن ابن عمر خلاف ذلك خلاف هذا as kuma ya ambaci sabanin haka daga abdullah bin umar wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutub al-hadith sabanin haka kuma daga daga abdullah bin umar shi kuma ba san wani asali ingantacce cewa abdullah bin umar yayi sallah ba tare da kabbara ba tare da daga hannu a kowace kabbara ba wannan babu da ba mu san wani asali game da wannan a cikin littafin hadisi ba abdullahi bin umar shi yana daga cikin radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai waɗanda ake ganin suna da tsananin wato kwaɗayin sunnar wato aikata abu kamar da suka gani sallallahu alaihi wasallam yana yi shi yasa idan aka ga ya dimanci yin abu to kawai ko kowa ya sani ba sai a ɗauka cewa wannan sunna ne don an ga abdullahi bin umar yana yi abdullahi bin umar kuma shi duk abun da ya gane yana yi sai ya kokari ne misali takalmin da yake sawa shi bai taba sa takalmi ya rufe kafarsa ba saboda yace bai taba ganin annabi sallallahu alaihi ya sa ba yana sa takalmi ne kawai abunan sandal ba ma'ana mai igiya wanda yake ba ba sun ciki ba haka eh, duk da kuma ba wai laifi bane kuma ba hanawa aka yi cewa a sa su ciki ba amma dai shi kullum wancan yake sawa musamman harɗe wanda suke da fata a wancan lokaci kawai kawai iya shi yake sawa akwai inda bishiya ta yi abuna ta girma reshenta sai sun kuya haka nan sallallahu alaihi wasallam kan wuce ta gurin sai sun kuya ta karkashin reshen ya wuce to abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunkuyawa shi ma sai yana sunkuyawa an yi zo gurin to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci wannan bishiyan an kare ta to amma duk da an kare ta shi abdullahi ibn umar in yazo wuce ta gurin in yazo statin gurin kuya sun kuya to wai shi da tun da har ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to da wanda sai ake ganin cewa duk abin da aka ga yayi a ibada to kawai sai ya dauka cewa ko da wani bai sani ba ana ga ina wannan tun da ka ga yayi to fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ko sau ɗaya ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma a wani guri ko a wani lungu ko a tafiya ko a dawowa ko a wani dare ko sai dai an ɗauka kawai in a ibada aka ga yana wani abu to akan ɗauke shi cewa hujja ne cewa za a yi tauƙifin wannan abu ma'ana za a jingina cewa a nan alaihi wasallam ya yi shi yasa shi ma yake shi yasa wanda yake abu na Umar yana ɗaga hannu shi yasa kamar a sallah eh, za ka ga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana daga hannu idan ya dago daga rukui yana daga hannu haka sannan kuma ya tafi sujjada idan ya dago daga sujjada zai zauna yana daga hannu haka sannan sannan ya aje hannunsa a cinya sannan in zai koma sujjada sai daga hannu kuma haka in ya dago daga sujjada in ya miƙe tsaye yana daga hannu haka don haka sai waɗanda ke ganin yanayin haka su suna ganin yanayin haka ne a babin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanayi duk da cewa ba ga wasu habbai suna yi ba amma shi saboda tsananin sa ga yadda aka san yake yawan bibiyan aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi yasa suke gunan wanda suka tafi a wannan matafiya cewa kawai abdullahi bin umar in dai ka ga yayi abu to ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi za ta ake kafa hujja da yawancin ayyukansa saboda tsananin yadda yake bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai a cikin shi yana daga cikin matasan sahabbai amma akwai kamar mahaifinsa Umar radiyallahu anhu da Abubakar radiyallahu anhu babu wanda ya kai kuma Abubakar radiyallahu anhu sannan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu wanda kai shi tsananin taka tsantsan din yayi abu inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko da ko abin alkhairi ne misali lokacin da aka kawo masa shawari hada qur'ani a guri guda an dade Umar radiyallahu ta'ala ya jima yana jayayya da shi akan shi yana ganin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai kamata a hada qur'ani ba sai a bar shi kawai haka iya wanda suka hada suka hada kaga a hada qur'ani a guri daya don a kaucewa to zartansu saboda ana ta kashe wanda suka ƙur'ani. Za haka a hada shi a guri ɗaya, sai zamanto an riga an tara shi wannan ƙur'ani ne ko da mutum ya rasu yana da haddan ƙur'ani, amma da ya bar a haɗe a gurin mutane da zai zama to ƙur'ani ya tafi da tafiyar masu shi ba to ka zama tunani ne na alkhairi wadda Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tina ya zo gurin Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin yana khalifa yace ya kamata a hada Qur'ani a guri daya amma Abu Bakar radiyallahu anhu yace sam tunda ai in alkai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka da kyar tukunna har Umar radiyallahu anhu ya ganar da shi sannan tukuna ya fahimta ya ga cewa eh alkhairi ne sannan ya yadda ai shi yana da tsananin in dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba baya bukatar yi yau kuma idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu to yana matukar himma wajen aikatawa sai yasa za ka ga akwai abubuwa da yawa da wasu sun rawaito a cikin sahabbai amma idan aka samu abin da suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi haka ko kuma a'a baya yi in yayi sabani da abin da Abubakar radiyallahu anhu ya faɗa to akan kaddamar da na abubakar radiyallahu anhu saboda shi yawanci da shiga da fitan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da shi yake ba wanda ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam kaman sa sannan kuma yake da matukar tun farko tun karban musulunci na farko shi yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shawara ka ga idan ya idan ya rawaito abu in dai ba wani aiki wanda kai tsaye sahabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alhali abubakar radiyallahu anhu kila baya gurin ko bai ankara ba to in dai ba irin wannan ba to yawanci duk abin da ya gabata aka samu karo tsakanin sahabbai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ana gabatar da maganar irin su abubakar radiyallahu anhu to sai dai in ababin wasu tashin ilimi waɗanda su kuma Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin su kamar misali ilimin raba gado idan umar radiyallahu anhu yayi magana ko ta saba da ta su abubakar radiyallahu anhu in dai akan maganar raba gado ne to ana bin maganar umar radiyallahu anhu don shi yafi kwarewa a cikin wannan to sai kuma zaid ibn sabi zaid ibn sabi radiyallahu anhu a bangaren raba gado waɗannan sun sun yi zarce a umar radiyallahu anhu zaid ibn sabi ali ibn abi talib duk waɗannan sun sun zarce yawanci daga cikin sahabbai a wajen wannan aiki ko kuma a wajen wannan fanni to a layi halin abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda yake ganin cewa daga hannuwa a kowace kabbara na sallar janaza cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yayi ne don ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shikenan in ya ga kawai bari ya rinka dagawa ko yaushe shikenan wa amma tashihu ba'd al-ulama al-afadil li riwayat ar-raf' في تعليق له كما كرنت اوكي okay وأما يقول الله وليك الصادق لولد رب الكريم له على فهو لا يخفى على في هذا الفن. نعم. يتي أما تسير بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفض في تعليق له على فتح الباري yace amma ingantawa da tashin manya-manyan malamai wani babban malami ya yi lokacin da yake ta'aliki wato da ya inganta ga riwayan daga hannu ga kowace kabbara inganta wanda ya yi lokacin da yake ta'aliki a kan littafin ibn hajar fathul bari a mujalladi na uku shafi na 190 ya tafi fa huwa khaba'un zahirun to wannan kuskure ne bayyana ne saboda babu wani ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da su ma abuta sanin fannin suka yi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen daga hannuwa kowace kabbar kama la yakfa ala al-arifi bi hadal al-fan yace kamar yadda ba abu ne koyayye ba ga duk wanda yake masani ne a wannan bangare ma'ana sai masani a bangaren ilimin hadisi haka shi uh, ne sheikh muhammad nasiruddin yana ganin cewa uh, wanda ya yi ta'aliki bai ambaci sunan malami ba amma ya girmama shi da cewa malami mai abu daga daga cikin malamai kuma mutum mai daraja ingantawa da yi wato ya ingantar da riwayar cewa a uh, annabi alaihi ya daga hannu ga kowace kabbara daga cikin kabbarorin janaza ta gaskiya wannan kuskure ne babu wani ingantacciyar hanya ko babu wata ingantacciyar hanya da take nuni zuwa ga cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka haka huwa qat'un zahirun kama la yakhfa 'ala al-'arif bi hadha al-fan wannan kuskure ne bayyananne kamar yadda ba boyayyen abu bane ga duk wani wanda ya san wannan a bangaren ilimi na'am أنا

in mutum ya yi kabbaran farko a sallar janaza ya da huliyunna ala على ظهر كفه اليسرى sai mutum ya ɗora hannunsa na dama a bisa bayan tafin hannunsa na hagu warrasu ko kuma wasa'i ko kuma mutum ya ɗora a kan a wato eh, filinin hannun ko kuma wasa'i ko kuma akan dabda wato dantse a sayi shine kusa da dantse abuna wannan gurin da hannu ya danyi kauri kafin gwiwan hannu to ko da mutum ya a kan bayan tafin hannunsa ko a gaba da nan ko kuma a daidai da guri da ya kauri na hannu to shine yace sannan summa ya shuddu bihi ma ala sadari sannan sai mutum ya ɗora su a kan kirjinsa wa fi zalika hadith yau cikin hakan kuma akwai hadisi don haka shin sai sallar janaza eh, sai sallah eh, na farilla ko kuma salloli banda na farilla ko kuma dukkan abin da aka ambata da sunan sallah hakan za a yi in an yi kabbara sai a ɗora hannun dama akan hagu kuma a ɗora akan to wannan shine abin da ke so ya bayyana fi zalika hadith labuda an azkura ba'daha yace a cikin haka a bayanin haka na cewa mutum zai dora hannun dama akan hagu ya dora akan kirji akwai hadisai ba makawa zai ambaci sashinsu su insha Allah na الحديث hadisi na farko ya ce daga abi huraira radiyallahu anhu marfu'an an yi rafa'in sa an yi rafa'in hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi al-mutaqaddim anifan hadisin sa da ya gabata cewa bayan yayi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya kabbara ya daga hannayensa wa wada al-yumna ala al-yusra cikin hadisin sai ya nuna sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora daman hannun dama akan hagu Wahuwa huwa wa in wannan hadisin duk da cewa isnadin sa da'ifi ne fa inna ma'anahu sahihun bi shahadatil ahadith atiya to amma dai ma'anansa ya inganta saboda shahada wato abin shaida da tabbatarwa da hadisai masu tafe hadisan da suke tafi wanda zai ambace su suka yi ma'ana ya ce shahid a hadisi wato shine wanda zai zo ya tsayawa wanda ake magana a kansa ma'ana wane ya tsayawa wane in ka an ce ka tsayawa ne ma'ana kana goyon bayan abin da yake kai to shine a shawahid a hadisai shine hadisan da suke karfafa hadisin da ake magana a kansa saboda suna ba da goyon baya cikin ma'anoninsu ma'anarsu yana nuna ba da goyon baya ga abin da ake magana a kansa shi ne abu hadisai masu tahowa za su zama shawahi fa inna bi itlaqi ha tashmalu salatul janazati kama tashmalu kulla ma si wal maktubat min as-salawat kal istisqa wal kusuf wa ghayriha waɗannan hadisan bi itlaqiha in aka sake su kawai haka ma'ana in aka ambace su cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana dora hannun damansa akan hagun din sai dora su akan kirjinsa kawai idan aka faɗi haka a salla to tashmalu salatul janaza to ta haɗo hatta sallar janaza kama tashmalu kulla ma wal maktubat kamar yadda ta haɗo duk wata sallah banda sallolin farilla sallar farilla dama kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa na dama akan hagu sannan ya dora akan kirjinsa to shin sauran salloli fa kamar misali sallolin nafila su ma haka ne sannan sauran salloli fa wanda su eh, eh, sun fi kamar misali sallar janaza ita ba rukuyi ba su jana amma sunanta sallah to shi ne hadisin da an yi kawo shi shi ne da ha wato an kawo abu Shi shine kawai saki ba tare da kaidi ba saki ba kaidi to saki ba kaidi da yazo shine in aka ce sala da wannan ne ma malamai suke ganin cewa wajibi ne karanta fatiha a duk abin da aka ce sunanta sallah kaga misali a sallar janaza ai akwai sashin malamai da suke ganin cewa ba sai an karanta fatiha ba sai ba ka ga kawai misali a littattafai waɗanda yawanci ake amfani da su ana dattijan malamai za ka ga ana karan in ana karantar da sallar janaza za ka ga an ce in aka yi kabbaran farko ya ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya walhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta lahu menene kibriya'u wa sala wa kaza har zuwa ƙarshe ma'ana su suna ganin sallar janaza sallah ce ta yabon Allah da kawai jinjina wa Allah a kabbaran farko a kabbara ta biyu salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba sallan farilla suka ce tunda ake la salata an annakira ba'da la nafiya. duk inda abu ya zo kawai a dunkule a ma'ana ba a bayyane ba kuma ya faɗo bayan la annafiya to kawai yufidul umum to yana ba da ma'anar kawai umum ne gama gari kowa ya shiga ciki to cewa la salata salata kawai ita sallah kowa wace sallah kuma ta faɗo bayan la to ta hada sallan farilla sallan nafila sallan janaza sallan idi sallan kusufi sallan kaza duka inda sunanta sallah to sai an yi fatiha saboda nan sallar da ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha til kitab e babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to shi yasa sashin malamai tun daga sabai suka tafi kan cewa sallan janaza ma a farko a kabbaran farko da ga an yi kabbaran to fatiha za a karanta wannan shine Dewa, yawa su imamu shafi Allah da sauran su ishaq rahmatullahi alaihi sun tafi kan cewa sallar janaza dole a karanta fatiha bayan takbiratul ula to a duka wannan ne nan ma kawai itlaquha in an yi itlaqi to tashmalu salatul janaza kama tashmalu kulla ma siwal maktubat tunda an sake sake ta kawai akai aka ce sallah a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsora ka akan hagu to ko sallar janaza ne ko sallar idi ne ko sallar kusufi ne rana ta kice ko wata ya kice ko kuma sallar istiqa sallar neman shayar da ruwa ne ko kuma sallan nafila ne mutum zai yi ko sallan farilla ne kawai ana ganin dole mutum ya dora dama a kan hagu wannan shine a suke faɗi kamar sa ya ce minas salawat na daga salloli duk wata sallah wacce ba ba banda ma sallan farilla kal istisqa kamar sallan neman shayar da ruwa wal kusuf da sallan kusufi wa ghairiha da sauran salloli gaba da haka wannan cewa wa wada al yumna ala al yusra to akwai wata sallah in dai sunanta sallah to kai wa wada al yumna ala al yusra to sallar janaza ma kuma sunan sallah da ka tambaye ne, ina za ka je zai je sallar janaza ina za ka je zai je sallar idi ina za ka je zai je sallar shayar da fari duka wannan sunan su sallah to saboda haka kawai wata al-yumna al-yusra wannan mutlaq ne ya shafi kowace sallah wannan dalilin sa na farko da yake nuni zuwa ga cewa dora eh, hannun dama akan hagu a sallah sai ta asani عن الإسلام عن سعد بن كعب قال كان الناس يمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة أقال مالك في الموقع عن طريق البخاري والسياق له وقال الإمام محمد في الموقع أحمد والعيناتي يتي الثاني حديث نبي عن سهل بن سعد الساعدي رحمه رضي الله عنه daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi yace kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu liyada al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi salat ya kasance ana umartan mutane mutum ya dora hannunsa na dama akan zira'in hannunsa na hagu fi salat a cikin sallah wannan umarni ake wa mutane idan an zo sallah sai ana gaya wa mutane cewa mutum ya ɗora hannunsa na dama akan zira'in hannunsa na hagu inda yana sallah da aka ce fi a sallah to kuma wace sallah saboda kawai an ce fi a sallah ya shafi kowace sallah yace akhrajahu malikun fil muwatta imam malik ya kawo shi a cikin muwatta wa min tariqihi al-bukhari mujalladi na biyu shafi na 178 wasu ya ƙulahu yaƙi na imam bukari ne wa kazal imam muhammad fi almuwatsa shafi na 156 wa ahmad mujalladi na biyar shafi na 336 walbai haƙi mujalladi na biyu shafi na 28 duka wannan sun fito da wannan hadisi ne sai ka asali كما ذكر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء نزلنا من تعديل فكرها وتعقيد قدورها وأن وأيمانها شمائلها في الصلاة أخرج ابن الكعب في بيته وثوران في كبير وفي الأرض طريق أيكم والصيام والمغرب في المختار قلت وسألوا سعيد على شكل في جميع خير من عقل وخيار الكريم فلو لكفى النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديثنا أكو عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثنا daga abdullahi الله abbas allah ya yarda da su qala sallallahu alaihi na ji annabin Allah tsira da mun sallar tabbata gare shi yana cewa illa ma'sharal anbiya mu taron annabawa gaba ɗayan mu umirna bi ta'jili fikrina an umarce mu duk lokacin da zamu yi azumi to mu gaggauta buɗe baki in mun kai azumi wa ta'khiri suhurina an umarce mu da mu rinka jinkirta suhur وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة كما أمر تيمو أن نبوا ملنك أطولا هنو منجاما أكن هنو منهب أسنى أخرجه ابن حبان في صحيح ابن حبان يا أكتو دو أن حديث أصحيح أصحيح ابن حبان آه، شافينا تلي تفض ثمانين دبير والتبراني في الكبير شافينا 1851 وفي الأوسط سنة إمام الطبراني يا كواتشين أوسط للطبراني مجلد نتأ شافي نتألي زوى دتألي دقوما ومن طريقهما الضياء المقلسي في المختارة آه مجلد آه شافي مجلد نبي شافي نقوما بشافي نستين دقوما qultu yace sai nake cewa wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi na Abdullah Abbas ingantacce ne ala sharti muslim ingantacce ne ala sharti muslim duk abin da yazo sahihun ala sharti muslim ko sahihun ala sharti bukhari ko sahihun ala sharti hima wannan hadisi ne ingantacce saboda haka yace sahihun wa sanadu إمام السيوطي ما يا إنجم تولى حديثه في تنوير الحوالي أتكلم لتام تنوير الحوالي شرح موقع مجلد نتعي شرح نتعي بسبعين دهوري وله طريق أخرى عن ابن عباس كما حديث ولا بيت حنيا دبن بند ولا حنيا زواج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الكبير إمام الطبراني يا كاوش آه آه في أظن في الكبير a mu'jam da kabir kenan lil tabarani akwai mu'jam da kabir lil tabarani lil tabarani akwai mu'jam da awsat akwai mu'jam da sabir duk littafan sa ne da ka sun mu'jam da kabir kenan wa bayan maqdisi shi ma ya kawo shi bi sanadin sahih da isnadi ingantacce wala hu shawahi yana da wato hadisai da suke karfafa shi zakartu ha fi takriji kitabina sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na ambaci shawahi din a lokacin da nake takhrijin littafin da muka rubuta mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa tun da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yace sami'tu nabiyallahi in ka hado yace sami'tu to kurewa kenan haka kuma yace ra'aytu ya fi ma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan karfin isnadi ya abuna eh, tabbatarwa ya kai karshe so da ba yadda za yi sahabi ya ce na ji alhali bai ji ba amma ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi kawai ko daga nesa ne ko kuma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana shigowa ana tashi sai wani ya wakafa fa yanzu nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana taron tafiya idan ana taron tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tawaga ta yi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a wa mutane su yi kaza sai mutane su dinga faɗa suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza wancan ma sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza to duk inda za su ba da wani hadisi za su ce manzo Allah ya ce a yi kaza to wannan yana da bambanci da kaga wanda yake can gaba wani mutum ne yanzu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza kaga ai manzo Allah ya ji ba eh mutumin da yake tsakani amma dai yana da tabbas mutumin yana fitarwa ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci da sahabi ya ce sami'tu wanda yake can nesa ya ji daga wannan mutumin tare da cewa wannan mutum yana kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗa shi kuma ya isar to wancan da zai taɓa cewa sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ba sai dai ce kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karfinsa da girmansa da matsayinsa da ya kai sami tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu sahabban in suna magana saboda su ƙara kawar da shaka ce sami ki bi uzunayya na ji da kunne na sani tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi uznayya wani ya ta bi uznayya hataini na ji manzo sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kunniyan nawa da kake gani saboda yana ba kawai babu shakka cikin cewa ya ji to nan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma tunda ya ce sami'tu nabiyallahi yaqulu sallallahu alaihi wasallam na ji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنا معشر الأنبياء أميرنا بتعجيل فكرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ونينا نونا وتمتعين ولن babu shakka kawai haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda sahabi ya riga ya yi jazma da sigatu sama sigatu sama kenan a gurin malaman hadisi ma'ana shine sigar cewa eh ya ce na ji daga sunanta sigatu sama ya ji da kunnensa idan ka kawai wannan magana ce tabbatacciya eh, sahabin ya ji ne to tunda ko ya ji ne to kawai manzo in ka zo kawai zaka ce yanzu idan za ka ba labari za ka ce shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake sallanta, yana dora hannunsa na dama ne a kan abu kawai ka mu yanzu kanin mu da nan sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk inda kake tsammani nisa shekaru ne dubbai a shekaru sama da dubu kai to sai ka ce ah, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗora dawar ya kama saboda saboda ka wanda ya ce ya ji manzon Allah ya faɗa ah, a ya ya faɗi cewa su yi haka to ka san kai ba ƙarya ce kuma ka san alaƙar su da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai kawai kai sai da kai ta yadda kai sallan nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana ɗora damansa akan haka wannan shine ya sa malamai akwai sake malamai da su ganin ba in mutum ya sake hannunsa su suna tsoron sallar ba saboda al'asulu to kuma shirin a farilla ko a nafila ko a sallan janaza ko a sallan idi ko a ina suka ce kawai duk a sallah ya ce kawai fi sala wa annaba a aimanana ala na fi salati a idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga aikinsa to kuma babu sauran aikin wanda za a waiwaya a duniya a zaga kwarace ya ya kawo wani abu da ya yi kama da wannan na mu je arabiya عن صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود بسند الشيخ عنه وهو إن كان ذكرا فهو مشرك من الجنة وأما من يحتجبين بالمرتب استدراك الفضائل وهم جمهور العلماء وأما من لا يحتجب إلا إذا غير مسلم أو كان له شرعي فهو الخاص فلأن لهذا شاهدين نعم آه، الرابع عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sannan ya dora su akan kirjinsa alhali yana yin sallah yana cikin sallah Abu Dawud ya kawo shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗaya bi sanadin jayyid anhu da istinadi wanda yake jayyid an ce istinadi jayyid to istinadi ne kwari ne wa huwa wa in kana mursalan fa huwa hujja inda al-jami' duk da cewa hadisi ne mursal a isnadinsa amma dai hujja ne ana kama hujja da shi a gurin kusan dukkan malamai me yasa ya zama hujja amma man yahtaju minhum bil mursal amma man yahtaju minhum bil mursal itlaqan fa zahirun wanda duk yake kafa hujja da hadisi mursal a cikin malamai kawai ba tare da wani kaidi ba to wannan fa zahirun kawai a bayyane yake ko ai ce hadisin mursal ne wasu malaman ko suna duba marafil din suwaye ake amfani da su yawa akwai abin sashin malamai sun tafi kan cewa mursal in dai wani ne yayi to zaifi ne yau akwai waɗanda suke irsalin hadisi saboda wasu manufofinsu malaman hadisi sun tantance su suka ce mursal na wani ba a karɓansa amma mursal na wani to shi wannan hujja ne ba matsala in ce irkan mursal shine mutum ya yadda wani a cikin isnadi ya ɓoye shi ya tsallake ya faɗi na gaba da shi ana gane haka ne ta yadda in mutum ya ambaci na gaba din in an duba tarihi sai ga cewa ai ba su haɗu ba ya zai ce wane ya ce a ina ya faɗa ko ya na jiwa ne a ina ya jiwa ne ba su taɓa haɗuwa ba tun da wane yake a kano ya rayu a nan yanayin ilimi ya gama komai bai taɓa fita a kano ba wanda kuma a gombe ya rayu a nan yanayin ilimi bai taɓa fita ba a gombe sai kuma ka ji na gombe ya ce na ji malam wani wanda shi tun da aka san shi a kano bai taɓa fita a kano ba wanda gwaje tun da aka san shi a gombe bai taɓa fita a gombe ba amma dukkan su malamai ne sai na gombe ya ce ya ji malam wani na kano ya ce kaza ta ina ya za a yi ya ce ya ji bayan alhali wancan a yake kuma ba a taba samu a tarihi ya fita ba kai ko ka taba fita daga gombe ba ba da za a yi kai kuma lokaci ne ba na waya ba balle ce ta waya mu kai magana to shi ne abuna eh, eh, eh, da ya kamata ya ce naji malam wane ya ce ya rawaito daga malam wane sai ka samu wani a gombe wanda ya je wancan malamin ya yi karatu shi a kano ya dawo gombe sai ya ba wannan malamin bayanin abin da ya dauko na ilimi ko na hadisi sai ce ni na ji malama ne a Kano ya ce kaza to amma sai ga cewa wannan mutumi na gombe yawanci mutane ba su fi iya karɓar maganarsa ba saboda wasu dalilai to sai ga kawai in ya faɗe shi za a dan ba za a riƙe hadisin daga da gaske sosai ba to sai ya tsallake shi kawai sai ce na ji malam wani na eh na Kano ya faɗi kaza sai aka duba ni ga ah, to a ina ku gabu babu haduwa a tarihin rayuwar su babu haduwa kuma har malam na Kano ya riga ya koma ga Allah ko kuma malam na Gombe ya koma ga Allah ko da na Kano yana rayu ko na Gombe yana rayu amma ɗayan su ya koma ga Allah to ta yaya suka haɗu yanzu kuma haɗuwa ba ta ke haɗuwa ba don da ya riga ya tafi to kuma a baya ko ba wannan bai fita gombe wancan bai fita kano ba maimakon ya ce na jira ne sai rufe wannan din to ya yi irsaji ya yi iskafi ya jefar da wani a cikin isnadi me yasa ya jefar to da yana tsoron in ya faɗe shi mutane ba za su karɓi hadisin hannu biyu ba yawa kamar yadda wani kuma yake tadilisi shi kuma mai tadilisi shi kuma shi ne. da an ce malama ne ne faɗa to duk mutane kawai sai hankalin su ya kwanta malama ne faɗa eh a nan kawai magana gaskiya ce malama ne faɗa a magana gaskiya ce malama ne akwai wasa ne tattare da shi ai in ka ji ya faɗi magana to gaskiya ce to da ya tashi so da yadda ya san mutane su suke karɓan magana wani malama ne sai ce an wani an wani sai ce na ji malam wani ya ce kaza sai faɗi wani wajen mutane su karɓa kuma sai aka samu ba taba haduwa da wannan malami ga yake dalili ya jirkitar da hankalin mutane don amfani da wani sunan wancan malami don a ɗauka shi ma ba ta bane ya haɗu da malami alhali ba taba haduwa ba to duk yana wani yana faruwa a hadisi akwai tabilisi akwai irsali akwai wane ne da makamantansu to shi ne abunan murtal wasu malamai suna aiki da shi ba kaidi wasu malamai suna aiki da shi tare da kaidi da sharuda in murkan na kaza da kaza ne to wani za a yi amfani da shi to shine sai ce waɗanda ba su da wani kaidi suna aiki da mursal to wannan kawai zahiri ne don wannan hadisin murkan ne to aiki da shi ya zama wajibi a gurin su saboda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi yana dora dama akan hudu wa hum jumhurul ulama sune mafi yawan malamai ba wani kaidi wa amma man la yahtaju bihi amma daga cikin malama ta wanda baya aiki da mursal illa idza ruwiya mawsulan sai da ya samu an rawaito shi mawsulan an faɗi wanda babu shi din yanzu an jera an san waye wannan mutum yawa to aw kana lahu shawahid ko kuma akwai shawahid har sashin hadisai wanda suke karfafa shi to wa huwa sawab to wanda ya zamanto magana ta daidai cewa wannan hadisin in ma waɗanda ba sa kaidin ne su ne mafi yawan malaman in ma masu kaidin ne to bi an samu a cikin wannan hadisin fali anna li hada shahidai ne saboda akwai shawahi waɗanda suka yi kaidi cewa sai an samu in Murtal yana da shawahi to wannan hadisin yana da shawahi waɗanda suka aje cewa Murtal ba sai an masa wani kaidi ba za su yi amfani da su ne jumhurin malamai mu hadisin gashi nan dai sai ce ashe anan aiki da hadisin ya zama dole eh to ala ayi halin dan za mu tashi a shawahidin shahidin al'awal da sani to amma sai dai abu ne shi ma ya faɗa a can ƙarshe ce wasu a hashe a hashiya ne ya ce amma yakan iya faruwa a nan ba na ɗaya ɗin cewa za ka ga wasu mutanen har kawai suke barin ɗora dama a kan hagu su wasu ma dalili ba wasu wasu ba san dalili ba wasu abu ne da za ka ji ana cewa abu ne eh, wani dan kabalu ne ko dan kabalu dan kabalu shine mai dora hannu akan da dama kan wani dan kabalu ne shi shikenan sai wani dan kabalu mai ake nufi yaya ne kaza ne ba wanda ya sani kawai haka aka faɗa haka aka ce shikenan to a to yanzu wannan kuma me ya hana a ɗora dama to masu ilimi wasu za su ce abuna a malikiya amma malikiya idan ka duba mudawwana ta yi dogon bayani imam malik littafin da aka fi jingina maganganun zuwa ga imam malik a mazhabar malikiya babu kamar mudawwana mudawwana fil kubra za ga yayi magana wanda duk a wajen ɗora hannun dama akan hagudin kowa da yadda yake akwai da yake wani jirki cewa haka haka sai zama wani kamar wani hutu ne ya ce wannan shi ne wadda imam malik a mudawwana ya ce makaruhi ne to sai wasu daga cikin a jama'a wanda suke tafiya a kan malikiya ce a ah, to ba gashi ba imam malik ya ce makaruhi amma ka duba mudawwana sosai me ya ce makaruhi kuma me yasa ya ce makaruhi akwai abu ne shi shi da ya yi wani littafi da ma wani malami shi ma a masabar malikiya wanda ya rubutu kan cewa a haƙiƙanin mazhabar malikiya ko mazhabar imam malik wajen ɗora dama a kan hagu cewa imam malik duk da zai kalla dama da ɗora ta kan hagu shi imam malik kamar shin dalili ya taɓa faruwa imam malik ya suke hannu eh an taɓa samu za ga abuna a rubutu ya aka yi har ya kai ga rike hannu ba wani lokaci ne kawai ya aka yi da rike hannu ba a wannan lokaci duk akwai irin waɗannan abubuwa sun ɗauka tasirin bulalan da aka zama masa bulala a dalilin hadisi da ya ba da fatawa wa an masa bulala ne a gaban jama'a don a tozarta hadisin ai abin a tozarta shi mutane su daina sauraron maganarsa to daga lokacin kuma sai ya kara fitowa biyu ɗaliban suka ce za su za su ne, da martani ya ce a ya riga ya fi dubulamin da aka yi ma. to waɗannan abubuwa ne da suke da yawa masu bayanai da daban-daban yawanci mutum karya mafi murin abu shine wani bayan da yi ba kuma sai ya soki abu mutum ya soki ma abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko da sau ɗaya taɓa yi in kai ba ka yi karka yadda ka soka Eh, domin in ka soki aiki ga don ka ga wani makwabcinka da kaɗan rena yana yi to alhali ko manzo Allah ya taɓa yi sallallahu da wasallam ko manya manyan sahabbai sun taɓa yi to fa in ka soki wallahi har su ka soka to mutanen mu an suka ga mutum kawai in ya tashi su kan abu na ibada ga hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya taɓa yi ko da sau ɗaya ne to kawai sai ka rufe baki kai a iya fahimtar ka in akwai damar dama ba dole sai an yi wa nawu ba a iya banka ga kawai ba wani abu kai ba ka yi shi kenan amma ba ka kan abu ko kuma za ka iya ma bayani na gaskiya a kan abun amma ko ba ka yi wannan ya so mutum sauki a gurin Allah subhanahu wataala wani wani shi kawai za ka ce ah, yan yin kaza yan kaza shi kawai abin da zai wadace yan yin kaza shi kenan shi abin da ya yi an faɗa ne kawai ko kuma yana ji ne kawai shi kenan sai ya tsane su da wannan yan yin kaza ɗin a yan kaza ne ba dama eh to shi ne kai halai su nan. so da su yan kaza ne to yan kaza nan kuma in annabi sallallahu alaihi ya taba yi ka hada da shi ba to hatsari ne sosai in da in mutum ya yi ne akan abu kar yayi magana yawa balle ma da nuna magana wannan shine mafi sauki a rayuwa don duk abin da mutum ya faɗa sai an masa hisabi ranar tashin alkiyama musamman a ce suka da addini yawa mutane za ka ga wani ta'i mutum yana suka ga addini ko yana suka ga masu addini kamar yadda yake suka a irin jam'iyyun nan da yake gani ake yi na son zuciya wani ta'i sai ka ga mutum yana ta wannan suka to ko jam'iyyun son zuciya aka ce ka soke su kai tsaye an ce kayi nazari to amma balle addinin musulunci a ce sahabi yi, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yi. abubuwa yawanci gaskiya akwai matsaloli da yawa kuma mai karatuwa sai ka ga yana sukan abu mai karatu mai wa'azi mai kiran mutane zuwa ga a rike addinin Allah in abu bai masa ba ko bai yi bincike ya gane abun ba sai kawai ya fara da suka wani ta idan abu ya shigo in aka yi masa bai bai din fahimta mutum ɗaya in ya fara masa fahimta bai bai to duk wanda zai biyo bayan sa inda zai tashi ko da a gurin kowa a ko wani abu in ya soki abu to in ba a yi sa ba na biye da cewa an zo sai ya kara suka na biye da cewa an zo sai ya shike da kawai kowa sai ya gino akan maganar na farko wannan ya gino akan na biyo bayan ba tare da an bincika a ilmance an ga wai ne matsayin wannan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a gurin sahabbai wannan gaskiya hatsari ne yana jawo mutane bala'i a rayuwa to Allah ya samu dace wannan wa'ala الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على وعلى ال محمد كما باركت ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى الله الكريم وعلى الله الكريم وعلى الله الكريم وعلى الله الكريم kowa sun yawa biyu wannan kira karfe da duk wajen ne ba yake da sarfe shi da rasuwa wannan kira karfe na juna da yake sarfe da rasuwa da da rasuwa da sarfe sarfe shi da rasuwa da karfe shi da albarka wannan kira jini

haske da bukatu a gurin Allah subhanahu wata'ala suke fatan bayan Allah su yasu da addu'o'i wani fata Allah karbi addu'o'in mu masu bukatu daban-daban da aka yi ta ambatawa masu eh, gini masu neman aure masu eh, bukatu a gurin Allah subhanahu ala wanda wasu ambata ba da masu kasuwanci masu bukatun jari da wanda ba su suka suka dame su duka muna fatan kowa Allah biya masa bukatunsa na alkhairi dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da shi Allah subhanahu ta'ala muna roƙon ka biya mana bukatun mu na a duk abin da yake na jarrabawa a rayuwar mu ko rayuwar wani daga cikin mu ko a cikin iyalansa ko a cikin zuriyarsa duk abin da yake damu kowa muna fatan Allah ya yi mana wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a rayuwarmu Allah ya tabbatar da mu akan shiriya Allah ya kare mu daga duk wata fitina Allah ya shirye da mu shirye da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu da kakanninmu da malaman mu shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu zuwa ga ayyukan alkhairi waɗanda za su zama shugabanni na kwarai gare mu Allah ya tabbatar mana da su waɗanda za su zama shugabanni jarrabawa kan mu Allah subhanahu wataala ya hana su zuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir abubuwan da suka dame mu a wannan ƙasa Allah ya kama mana saukin su damuwoyi kala kala Allah ya yi mana su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا لك بام دامنا من البركة لك بام روان سما من البركة إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك